فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون sai mabiyansu suka rarrabu cikin addini a bayansu suka zama ɓangarori da ƙungiyoyi kowane ɓangare yana alfahari da abin da yake ganin cewa shine yardajjen addini a wurin Allah baya kula da abin da yake wurin waninsa